muna yi ma ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littayen مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد كما aka saba gabatar da wannan darasi a daidai wannan lokaci. Darasinmu da ya gabata, a satin da ya gabata, shi ne darasi na goma a cikin wannan littafi. Wanda kenan yau in Allah ya so za mu hara farkon darasinmu na goma sha ɗaya. Darasinmu na goma da ya gabata ya kasance ne a ƙarƙashin fasali mai bayani akan shiriyar babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da sha'anin sujada ta rafkana ko ta kuskure ko kamar wadda aka yi saninta ta sujudu sahwi mun kawo daidai gabar da malam ya yi mana bayani akan cewa bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sallama sallah ya yi istighfari sau uku ya karanta Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana juyowa ya fuskanci masallata bai keɓance wata nahiya ga fuskanta akan wata daidai wannan gaba muka dakata a inda nace kenan masu bada sallah jagororin bada sallah akwai buƙatar su yi ƙoƙari su yi koyi da wannan shirya saboda ta haka ne kake iya ganin wanda ya kamata ka yi mishi gyara amma ba kuma a lokacin da ka gani ba saboda sadda ka ga mutum ka yi mai gyara to ɗan na iya shiga amma bayan ya hita sai ka kira shi ka lura da shi ka gyara mishi wannan kuma in sha Allah dan ba zai samu nasara ba ta hanyar hana mai karɓa abinda da ake kira zuwa gare shi kuma daidai shayi na talatin da uku kenan ga irin wannan nuska inda ke ne yanzu in Allah ya zo za mu tashi daidai gabar da shi malam yake cewa wa kana idza sallal fajra wannan darasin namu na talatin da na goma sha ɗaya zai wara ne a daidai gabar da malanka cewa wa kana idza salla al-fajr annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa ya kasance idan yayi sallar asuba jalasa annabi yana zaunawa bi musallahu a wajen da ya yi sallah hatta tatlu asham hasra har sai rana ta bullo da kyawunta ma'ana sai rana ta ɗaya da zama tsakankanin ƙahonin shaiɗan saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayanin cewa rana idan za ta kullo tana kullowa ne tsakankanin shaidan a tsakankanin ƙahoni biyu na shaidan saboda haka kada ku yi sallah a wannan lokaci kamar abin da ya shahi nafila to kaga nan ko da abin da malam ya kawo mana na bayani yana bayyana mana irin aiki ne na babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ya zama wani abu mai kima da daraja akan mu mu ma mai koyi da wannan shirya amma sai ka ga daidai wannan lokaci sannan ne mutum zai zauna ya ɗauko radiyonsa ya kamo amerika ta ƙare ya kamo bbc ta ƙare ya kamo faransa ta ƙare ya kamo ya sake nanatawa da dawowa ga sauraren BBC karo na biyu ko Faransa karo na biyu ko Jamus ko Amerika. Ya bata lokaci ne ga lokaci mai kima da daraja akan yayi yi al warida akwai askarul sabari akwai askarul masa' akwai kuma askarun nau to kaga mutum ya ci riba inda sahina da abin da aka ambata na zikiri yayi in dai ba yana da wani abu da ka hana mai wannan ba kamar neman ilimi idan yana zuwa fagen neman ilimi kuma to idan ya tsaya yayi askar alwarida ba da sala waɗanda mun ambace su to kaga shi kenan sai je wurin neman iliminsa to amma baka li baka kawai shi kenan sai ka koma ɗaya kai zaune kana sauraren karya. kana sauraren abubuwan da mai yawan manuwoyinsu a mai da musulmi baya mai yawan manuwoyin waɗaga gidajen rediyo ɗawa ma musulunci wata bakar aniya shawa ma musulmi da musulunci kashin kaji Da haka wannan bayani da malami ka mana na aikin babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai buƙatar mazanmu da matanmu muhimmatu mu yi himma wajen ganin cewa mu ma muna yin haka saboda akwai alkhairi kwarai bayan ka sallar asuba ka tsaya ka ambaci Allah ka yi addu'a ka roƙi gawar Allah da rama da sauran abubuwan da za ka yi na zikirkira waɗanda suka tabbata. Wakana kana ya kulu fi dubri kulli salatin maktuba. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana cewa bayan kowace sallah ta farilla. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون بصلاة من ذا الله يقاري صلى الله عليه وآله وسلم ما هي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام تسيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ya biyar da wannan lafuzza da muka ambata la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai ya cancanta bauta masa laul mulku shi Allah shi yake da mulki wa laul hamdu shi Allah shi yake da yabo wa huwa ala kulli shay'in qadir shi ubangiji subhanahu wa ta'ala mai iko ne ga dukkan komai Allahumma ka ce ya Allah la mani'a babu mai hanawa lima faita ga abin da ka ba zuwa wannan kuma kowa ya sakankance ya ba da gaskiya ya yi saranda a cikin al'umma muminuhum wa kafiruhum wanda duk Allah bai ba ba ba wani wanda zai iya bashi la mani'a lima faita don abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su a ba mai hana shi Ga shi muna ji muna gani bisa ga ramar Allah ya so aka sharara mana ruwan sama masu yawa waɗanda ba mai iya wannan aiki in ba Allah ba har yanzu ma duk inda ƙasa take koya shi yana nan daddale bai gama tashi ba ga shi ba a lokacin damuna ba saboda aikin Allah ne kayan Allah ne Allah ya so yi wala mudiya lima ata, kuma babu mai ba da abin da ka hana idan Allah ya hana wani al'amari to ba mai iya da shi kuma shi ma wanda ya ce zai ba da abin da Allah ya hana ya san da yana yi ne kawai kuma ya ma san abin da yake karya na wala yanfa'u zaljad min kaljad rabo bai amfanin ma'abuci rabo a wurinka ma'anar wannan a raba a aje mawani baya da amfani gare shi in ba shi Allah ka nuna ba ba misali nan da muke zama muna muna yin a darasi ko karatu sai a ɗauko na ba kawo mana gudunmawa ko agaji ko sadaka to sai mu raba a wa ne a wa ne a wa ne ganawa ne wanda bai tau ba aje mai to mu ga wanda muka niyyar mu ba shi ko Allah ga wanda yake nihin ya ba saboda haka wanda Allah ke nihin ya ba shine zai zo sai a bashi wancan da muka aje mu kuma sai zan bai zo ba da ka rabo bai amfanin ma'abuci rabo a wurinka in dai ba shi Allah ka nuna a ba ba shine ma'anar wala yanfa'u zaljad min kaljad bayan nan sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce wala haula wala quwwata illa billah wala haula babu dubara wala quwwata babu karfi illa billah sai ga Allah dubaraka da karhinka duk suna ga hannun Allah la ilaha illallah ba abin bauta ma da gaskiya sai Allah wala na abudu illa iya kuma ba mu bauta ma kowa sai shi Allah Launin ni'ma Allah shi adda ni'ima kuma kowa ya yarda da haka babu wani mai iya baka ni'ima ko baku ni'ima ko samar da ni'ima in ba Allah ba baka ga masu mulki waɗanda Allah ya ma muwafaka za ka ga suna ƙoƙarin ƙanƙantar da kansu ba su mu kansu sifa irin ta Allah ba mu mun ka ce a kaza mu wa kaza dan wannan wani nau'i na na gebanci da wauta da wawanci ka yi ƙoƙarin ɗaukar sifa isa Allah ta hakikatan ni'ima ta Allah ce shi da ni'ima sadadi ya so ya kawo ni'ima zai kawo kuma Allah ta'ala bai dauke ni'imar da yawa mutane sai in su mutane suka canza haka kenan in mun tsaya nan daidai wa ka gaba muka ɗan diba halayenmu za mu ga cewa abubuwan da muke aikatawa da hannuwanmu na kurakurai da laifuka ga Allah yana da hannu a cikin abubuwan da muke fama da su irin nau'in tsara ko fitintinu Allah bai canza wa mutane abin da ya ba su na ni'ima sai in su suka canza inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim haka zaka ga mu al'umma ta musulmi amana ta yi karamci a cikinmu gaskiya ta yi karamci a cikinmu za ka ɗauki amana ka ba mutum ya canye za ka ƙera ma mutum ƙarya ga hassada duk abubuwan gare ke kabar irori ne ga suna a cikinmu ga zina tana watsuwa a cikin al'umma gashi kuma ya tabbata a hadisin maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa kamsun bi khamsin wasu abubuwa guda biyar suna tafiya tare da wasu abubuwa guda biyar sahabai suka fidi sanin haka daga bakin babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana musu cewa mutane ba za su taɓa walwale alkawali ba a su, ko alkawalin da suka yi da Allah ko abin da suke yi tsakanin su na alkawali wace Allah ya ba su nasara a kansu kenan idan muka ga waɗanda an makiya Allah makiyanmu na cin nasara a kanmu to mu tsaya mu diba mu gani muna cika alkawali Allah ta'ala ya ce wa bil ahad innal ahada kana mas'ula daya sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wala zaharat fihim alfahisha haka alfasha ba za ta taba bayyana ba a cikin mutane illa shafi fihim alfaq wace an watso musu talauci haka kenan idan zina tana a cikin al'umma za mu ga cewa talauci zai yi yawa kamar wada muke shaidu cewa zina ta yawaita to sai zamana ga talauci nan ya watsu a cikin al'umma haka mutane ba za su taɓa tauye ma'auni ba wace Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su ta ainihi a rashin ruwa na sama haka hana zakka shi ma yana sa ko an yi shuka sai shukar ta zo ta bushe to haka dai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana ma al'umma musamman mai rayuwa tare da shiya wato sahabbansa kenan haka tawaye ma'auni shi ma yana haifar da musibu a cikin al'umma wanda wannan zaka ga duk muna ciki ne a yau dumu dumu wala fadl Allah shi yake da falala wala sana'ul hasan Allah shi yake da yabo kyaukyawa la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah mukhlisina lahu din muna ma tsarkake addini ga Allah walau kari al kafirun ko da kafirai wato sun ki sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa an tsarkake masa addininsa sai mun ta tsarkake addini ga Allah menene ma'anar wannan ma'ana shi Allah shi ya cancanta a bauta masa to bayan haka wa daba ummatahu ila ay yaqulu fi dubri kulli salatin sannan maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sunnanta wa al'ummarsa su haɗi bayan kowace sallah bayan kowace sallah maktuba ta farilla subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 ya cika ɗari da cewa la ilaha illallah wa da la sharika la mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ta mutum ya cika wannan cikon ɗari ma'ana ba abin bauta mu da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba da abokin tarayya shi yake da mulki kuma shi yake da yabo kuma shi Allah mai iko ne ga dukkan komai to watakila kuma ga gashi tunda akwai ɗin nau'in zahi muna iya tsayawa munan ko Allah ya muna mawafaka da dace ya sa abubuwan da muke yi su zama saboda Allah kure na Allah shi yayi abin na faɗi daidai Allah shi ba mu lada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك